salamu alaikum ke amma alaikum salam Sani mai gida yawwa yawwa a bashi bashi bashi ka zauna mana Allah na riga na zauna ban gane ba yau ko da biyu ka shigo gidan ne da goma sha biyar ne to an ka na ce da goma sha biyar ne me ya zafi eh abin da baka taba yau ka zubo min ka shigo min gida da fada. an bata maka rai ma ne mai gida an sai ka yi mun sai ka yi mun bayani ko ko dan dai an ce doki mai baki ya fi gudu mai gida to na ce to to yanzu mai gida dan Allah dan annabi ana cikin zaman lafiya eh. yanzu zaman mata da miji ma da ake na marmari mai gida idan ka fita baka dawo min gidan nan da wuri eh. kai kenan kullun sai sawu ya dauke sai ka ce wani sabon barawo eh. abin da baka taba yi ba mai gida dan Allah dan annabi mai gida ban gane ba kar in je in nema sai in zauna sai in mutum bai mike ba inda kike dan fareriyan nan mutum ya zai da ke ya ke wallahi ke to shinkafa ba ci da ke zai ba ko ko ko sai ta zaune ke bari ki di mata fa ba mahaifiya ba ce dan ni na ga zaki takura min Allah ni ban yi sa Allah dan garma ba ni wallahi ba ta ne zan takura maka ba mai gida to kana ji ko eh. ai dama ni ba ta ne ka zauna a gida da rana ba ai dama duk dai namijin kirki daga an ci arga an shafa fatiya na sallan asubahi ya dan karya dama kyansa ya fita amma kuma oh! daga an ci ayi sallan magariba eh. an sai ka dawo gida kuma sai a zauna a tattauna sannan da ka fita ka bar gida ai baya ba ta da kadan ka samu da eh. yake faruwa a gida dama haka ki daukan ashe ba namijin kirki ne ba ni na zama namijin banza ko ke ki dauke ni dattijan <laughs> kai dan kari iya dama abin da ki dauke ni kenan ni in je ina ta kokarin samu abin da za a ci ashe kin daukan sakarai ni ga wawa ko dan gidan salamatu ni sai dan ɗebo in kawo ai ya kamata ma tsakanin ni da ke cuɗanye ne cuɗanye ka ki rika zuwa gidan ku ke ma kina nemuwa Allah ba zan ci da ke ni kadai ba kai da ka ce wai mai daidai ai dama ai mai gida ai ni dama san da zaka aure ni a gidan iyayena ce aka yi ka zo mu rika yi cuɗe ni cuɗe ka ni da su ni da kai ai iyayena ba za su taba sayar da akuya ta tana goga musu danga ba kai dai kawai maimakon ka fito hanya kawai da rai ka fito hanya ka faɗa miki ai na ji abin da kake a cikin gari salamatin da ka faɗa ai dama baban zamani ba dama an faɗa ma ka ajiye wata tsohuwar gilaki a cikin gari ita kake huda a kunne to wallahi tallahi ko ni ko ita zaka zaɓi ɗaya da wani ba da ai abin da ya daga farkon san da ka auro ni ba haka kake mun ba kar Allah sai da ranar tsaka to kuma ka ga ba ki je gidanku Allah in kin ga zaman bai muke ba ki ta ki tafi gidanku ni in ki tafi ai sauki na samu Allah kuwa ni aiki suka dora min. wannan dan yamma mata Allah in ba ni ba ni ka ina